Shi kenan Sido Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko sai na fasalto muku da muhimman kanun labaran. mataki na biyu na gina madatsar ruwa ta kan daji da ya shafi canza hanyar kogin ya kammala a yau shugaban kwamitin zartarwa na ma'aikatar madatsar ruwa ta kan daji ya sanar da 'yan jarida a yan wani taron manema labarai kan wannan wuri sai kuma kwamitin kungiyar sufuri wato ya ɗage yajin aiki a yau bayan an samu cimma yarjejeniya da gwamnati kan wasu mayan batutu akwai mu da ƙarin bayani a game da filin na musamman ya shafi ya taɓo maganar 'yancin ƙasa da ƙasa na cin jin kai a dokance. To madalla yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya. 'Yan jarida sun kai wata ziyara a yau da safe a yankin madatsar ruwa ta Kandaji a yankin Talabiri jami'an hukumar da ke kula da aikin ta shirya wannan rangadi da ke da manufar sanar da 'yan ƙasa da ma duniya baki ɗaya kan halin ci gaban aikin da ake yi. Shugaban kwamitin zartawa na ma'aikatar Isufu Katambe ya yi bayani a cikin rahoton Muktar Hamadu wakilinmu na musamman. Bikin wannan safiyar yana da mahimmanci sosai. Canza hanya ne na isa. Da isa ya bi gabas za a sa ya bi yamma. Ita kuma hanyar gabas kin da yake ba ruwa bushewa za ta yi. A can ne za mu girka cibiyar wutar lantarki. Shi yasa yake da mahimmanci tunda in ba a buɗe wannan hanyar ba yau ko 'yan kwanaki masu zuwa Shi shikenan tsarin zai kuma rasa wata shekara ɗaya tunda nan da watanni biyu ruwa za su fara shigowa da kuma ruwa sun shigo ba a iya sauya mata hanya. hanya an ba su wa'adi har zuwa 31 ga watan ogis daga sun wuce 31 ga watan ogis ba su yi shi ba shi kenan a doka cewa baraj kim ba za a yiwu ba a shekarar 2025 sai dai shekarar 2026 tunda za mu rasa shekara ɗaya a jinjina wa masu fasaha da suka yi wannan aikin tunda mun ɗauki niyyar buɗe wannan aikin ranar 25 ga watan ogis kun yau mun samu kwanaki fudu kafin wa'adin da aka bada. Nous avons gagné par rapport au délai qui a été fixé. Sì. ambaliyar ruwa na ci gaba da barna a cikin ƙasa tare da ruwan sama da aka samu kamar da bakin kwarya a wannan mako tun farkon damunar a watan juni zuwa ranar 19 ga watan agusta fiye da mutane 78 ne ambaliyar ruwa ta shafa tare da janyo mutuwar mutane 40 da jikita wasu 53 a cewar cibiyar kare al'umma a cikin wata sanarwa da ta fito a wannan mako haka kuma rahoton na cibiyar ya ambato misalin barna da ta shafi rasa kimanin rumbunan hatsi 150 da kuma wato kuma busashe 600 da ruwan suka tafi da su a cewar majiyar yankunan zandar difa tilaberi da maradi su ne ambaliyar tafi shafa. ƙauyuka hudu ne na karamar hukumar karkarar dogon eh, wato ɗan candu yankin tilaberi suka yi fama da ambaliyar ruwa a cikin daren 15 zuwa 16 ga watan agusta da ya gabata tare da janyo rashin matsugunai ga mutane kusan dubu uku an rarrabawa waɗannan mutane cimaka a cewar bashir musa haruna magajin garin ɗan candu ta wartar a cikin rahoton rukayatu abdurrahman waɗanda ruwa suka raba su da gidajensu sun kai su dubu da ɗari takwas da goma sha tara inda gidaje ɗari hudu da goma sha biyu da mangazoji goma sha hudu ne abin ya shafa abin da ya shafi gonaki ba mu ƙare raskunan gonakin da ruwa suka mamaye ba a ƙaramar hukumar ɗan candu goma sha takwas ga wata mun samu tawaga da ta ƙumshi 'yan majalisa na jihar tilaberi da suka zo domin ganin irin barnar da ruwan suka yi tare da kawo taimakon su na miliyan biyu biyu ga waɗanda ruwa suka yi wa barna a garuruwa hudu. Jiya mun samu taimako na jam'iyyar PNDS tarayya ta jiha da suka kawo ton biyar na shinkafa kuma mun samu ton ɗaya daga waɗansu iyalai da jika ɗari hudu. An rarraba kuɗin tsakanin iyalan da abun ya shafa. Haka a ɓangaren shinkafa kowane gari ya samu buhu hamsin mai nauyin kilogram ishirin Yajin aiki na kwancen ƙungiyar sufuri da ya kamata a fara a yau 22 ga watan Agusta babu shi dalilin cewa gwamnati da kungiyoyin sun cimma yarjejeniya a ranar Juma'a da ta gabata kan ɗage yajin aikin Adum Alfari Ibrahim wakilin kawancen kungiyar sufurin a cikin rahoton Musa Bukari Kanda. Mun shiga da batutuwa goma sha bakwai mun fito da cimma matsaya akan goma sha shida wanda a kansu muka rataba hannu akan yarjejeniya da za a bi sau da kafa saboda akwai kwamitin da aka girka wanda zai bi sau da kafa wajen girmama wani yarjejeniya. Mun buƙaci babban birnin ya mai a samar da tsari a kan sifiri a samar da wajen inda idan masu taksi suka je gyaran takardunsu akwai inda za su zauna da kuma inda za su ajiye motoci. ministocinsu. A bangaren ofishin ministan sufuri mun cimma matsaya akan kwamitin da zai yi duba akan irin tasirin da karin kuɗin gazuwal ya haddasa da kuma bangaren manyan motoci wanda ofishin minista da kuma gwamnati za su yi ƙoƙarin cike wannan gibi. Za mu bi sau da kafa don ganin an girmama wannan yarjejeniya. A dogon duci tun yau da 'yan watanni an tilasta masu kabu-kabu sanya riga mai launin bula bisa matakin kungiyarsu domin bambanta su da saura, amma zuwa wannan ranar wasu masu kabu-kabun ba su wasu masu kabu-kabu ba su amfani da wannan mataki malam zabairu mamman shugaban kungiyar masu kabu-kabu ya kira ga hukumi da su taimaka musu wajen girma wannan mataki a cikin rahoton abdulaziz dan yuma hukumomi sun ci mu bambanta kanmu da wa'anda ba su yin sana'a kabu kabu yau in ka ɗauka in ka tanye mai ko ka tayi doso duk taksi sai an yi mata lamba sai an mata tiruji ɗin nan dole ne mutum bai sai mota ɗaya ce za ta cikin gari ta ta yawo taksi a'a sai ya yi mata alama to mu alama dan kabu kabu ka aka ce mu yi lamba mai riga tana tana ba mu izini mu ce mu yi lamba abin bai da wata matsala ga yin lamba sai a baka izinin wani zo kai kasuwancin da kace zakai amma ga sharadi kai lamba a samun moto sai kai kai riga ka sa wanda zai hawa sai ya san wayan hau in ya tsinke gama daga nesa bai tsaye da wani sai mai taguwa iri kaza yan jili da muka sadan ka ce mu yi musa mun yi munsa mai saurin sun ja da baya ga sata saboda doka ba ta mata aiki masu in ka ba mai isa dole sai tare da kamawan magaba yanzu misali meri in ta ta muna hannu cikin wanga abu to dole dan kabu kabun dogon duci kamar yadda ga dan kabu kabun doso ga sawa sai dan kabu kabun dogon duci ya sa riga dare da rana ko fatiri ta gamu da shi da dare in dai kabu kabun yake yi sai a ganshi da rigici ci lahiya lo babu wata matsala 'yan fashi da makami ko ce 'yan fashi na kawo damuwa ga karamar hukumar timiya a cewar magajin garin a cewar sa rashin jami'an tsaro a wurin shine dalilin wannan matsala lamarin da ke sa wasu al'ummomi na daukar matakan kariya in ji muhammad alamin wato magajin garin timiya a cikin rahoton musa mamman Ɗaya daga cikin kalubalen da karamar hukumar Timiya ke fuskanta shine rashin jami'an polis. Timiya ita ɗaya ce a cikin ƙananan hukumomin jihar Agades da ba ta da cikakkin jami'an tsaro. Ma'ana, ba mu da ofishin 'yan sanda bare ma na gendarmomi. Muna sake mika kira ga gwamnati da ta taimaka mana wajen samun cikakkin jami'an tsaro. Kun ga ta'addanci ta ƙara yawa ɗaya yake. musamman a gabas zuwa kudancin garin Timiya. Wa'annan 'yan da zamna tsayen sun kwashe kusan dukkanin arzikin garin, kama daga shaguna da kwace saman hanya, har ta kai ga yanzu 'yan gari ne suka gama kansu don ba kansu kariya. kunga rashin cikakken jami'an tsaron nan ba karamar matsala ba ce, tunda ta kai ga 'yan gari suna ba kansu kariya wannan kuma wani kalubale ne. Mutane shida 'yan kasar waje aka kama a ranar Asabar a tara kusa da gaya a cewar daraktan muhalli na jiha. Waɗannan mutane suna amfani da guba cikin kogi domin kashe kwaɗi da ke ƙoƙarin ɓacewa a doron duniya ƙarin haske tare da kwamandan Bulwaidu Amadu daraktan muhalli na jihar Gaya a cikin rahoton Fadal Alu. Abubuwan da suka tara mu nan ya danganta da batun da brigadai masu bincike kan kiwon lafiya suka kama wasu mutane shida da suka kashe wasu nau'in kwaɗi a garin Gaya. Wa'annan matasan sun fito ne daga wata makwabciyar ƙasa. An kama su ne hannu cikin aljihu bakin ruwa lokacin da suke kashe-kashen kwaɗin. Kashewar wa'annan kwaɗin suna amfani ne da wani mugun magani da ake kira fiya-fiya. Wannan magani yana da illa ga duk halittun da suke cikin muhalli na ruwa waje ko kuma cikin iska bayan kashe wa'annan kwaɗin suna busar da su ne su sa su cikin kwali inda ake kai su ƙasashen waje sai a sai da kwalin jika arba'in zuwa jika sittin ba ma rasa hukunta wa'annan matasan ba kan laifin da duk dokokin da ke ɗauke da hukuncin laifin musguna wa halittun gandun daji ya girka. Domin ci gaban karatun ɗanta Cima Sule mahaifiyar wata ɗaliba da ke ajin CMN ta yi bayani kan goyon bayan da take kawo wa ɗiyarta a lokacin karatu. Tana baya hankalin da take mai dawa ga karatun ɗiyarta ta Cima Sule a cikin rahoton Muhammadu Mamman. kullum duk su hata mai Allah inda hatta ta lakwal tun tana sai ina iya in zamani ina koya mata ina gwada mata abinda Musa sun ka gwada mata ma ni ma ina zuwa an kwatanta mata amma bata taba ridibile ba hatta kai sai an ma'en yanzu to ina son in Allah ya in ƙara bin ƙasa ta aiki na gida ban sata inda hatta ta hada wagga kwal nan to in ta zo gida takarda ni ka sata diba geography hakan ga ina koya musu sayan haka ko a koma a musu wata exercise duk dai ina koya musu in zamani in kwatanta musu to ga hali yanzu an ba da bakan sana amma yanzu haka yana koya mata yan karatu haka yadda dai za ta yi kutawa an ka yi an a tambaye ta tana iya ta gane wani abu Cikin tsarin tankaɗe da raire na cin kofin Afirka na kwallon kafa ƙungiyar MENA ta sha ƙasa gaban ƙungiyar Italon ta Burkina Faso duk a cikin wasanni biyu da aka buga. An doke MENA ci ɗaya da banza a wasannin guda biyu. Haka kuma niger ta sha ƙasa a wasan mata, Ice Police ta sha kashi gaban afric Sport ta Cote d'Ivoire da cibiyar da nema a ranar Asabar a gasar kwallon ƙafa ta mata ya musukuro na ƙasar Cote d'Ivoire. gasar da take gudana tsakanin 20 ga watan Agusta zuwa 3 ga watan Satumba na shekara ta 2022 a Cote d'Ivoire. To sai kuma rahoton muna na musamman a game da maganar doka akwai har kullum da wata hukuma da ke kula da yin shari'a da waɗanda abin ya shafa bisa tushen dokoki da wannan hukuma ta tsara 'yancin jin kai na ƙasa da ƙasa shine bai tanadi wannan tsarin ba amma duk da haka bangarori eh, za su iya ba da gudunmasu na zuwa kotun hukunta mai laifuka ta duniya ko kuma wasu kotuna ko kuma kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya game da wasu keɓaɓɓun batutuwa elem kailerolin mai ba da shawara kan harkokin shari'a na kwamitin ƙasa da ƙasa na croix rouge na yamai a cikin rahoton ali tajisir 'yancin jin kai na ƙasa da ƙasa ko ya tanadi wata kotun shari'a da ke kula da sa ido da kuma yin shari'a contrairement aux Sabanin dokar kare haƙƙin ɗan adam, ‘yanci na ƙasa da ƙasa akan kare haƙƙin ɗan adam bai yi tanadin hanyoyin bincike na girmama wannan 'yanci ba sai dai wani abu na daban shine kwamitin tabbatar da faruwar wasu abubuwa da aka yi tanadi na yarjejeniya amma wannan kwamitin bai aiki a halin yanzu kawai kwamiti ne na tuntuɓa na ƙwararru da suke ba da ra'ayinsu idan ƙasashe da abin ya shafa sun amince ana iya kula da abin a mataki na ƙasa misali kotu ma ta ƙasa tana iya yin shari'a akan karya haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa cilas ne ga ƙasa ta yi ƙarar waɗanda suke sahun gaba a laifuffukan yaƙi inda nauyi ne na farko da yake rataya kan ƙasa sannan a cikin ƙasa akwai hanyoyi na kotu na hukunta masu manyan laifuffuka da ke da cibiyarta a hague niger ta rataba hannu akan kundin kare haƙƙi ɗan adam na ƙasa da ƙasa inda idan aka taɓa haƙƙin ɗan adam a cikin ƙasar Nijar ana iya shigar da ƙara a kotu kuma kotu tana iya bincike akan abin da ya faru a Nijar amma ba sa iya bincike idan ba ƙasar Nijar ce ba ta ba da umarnin a yi haka. Akwai hurumin da ba a kaucewa idan ba Nijar ce ba ta ba da umarnin a yi bincike wanda idan ba akwai taka haƙƙin ɗan adam ne ba kotu ta duniya mai hukunta manyan laifuffuka ba ta iya sa baki. pas intervenir. Bai ga kotun hukunta mayan laifuffuka ta duniya ko akwai wasu sauran tsare-tsare domin daidaita sabanin da ke da alaka da 'yancin jin kai na ƙasa da ƙasa? Bon, c'est pas la seule. Alakula hali dai ba ita ce kadai kotun da take iya shari'a akan taka haƙƙin da adam na ƙasa da kasa ba. Akwai kotu ta Yugoslavi da kotun hukunta mayan laifuffuka ta Rwanda. Duka kotuna ne da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kafa, wayanda su Un pouvoir de rendre des décisions contraignantes vis à -vis des responsables. To yana gani duka duka da haka ne muka zo karshen labarun namu daga nan sashen Hausa na Studio Kalangu yanzu barin haɗa ko da Zainabu Abdu da za ta gabatar muku da labaru da harshen zabarmaci a huta lafiya.